baki mai yanka wuya. Yayin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya rantsar da ministocinsa korafe-korafe sun karaɗe arewa. Jama'a Assalamu alaikum. yayin da 'yan najeriya suka daɗe suna dakon ranar da shugaban najeriya bola ahmed tinubu zai rantsar da sabbin ministocinsa tare da zimmar soma aikin gwamnati ga dangadan domin tunkarar ɗimbin ƙalubalen da suka ce ƙasar na fuskanta musamman a arewa murna ta koma ciki a wasu mukaman ministocin da shugaban ƙasar ya bayyana tare da rantsar da su a ranar litinin ɗin makon nan. ko baya ga korafin muhimman ma'aikatun kula da tattalin arziki da wasu 'yan arewa suka yi zargin an tattara baki ɗaya an baiwa 'yan kudu wasu kuma na kukan baiwa tsohon gwamnan jihar rivers nyesom wike mukamin ministan babban birnin tarayya abuja alhali ana zargin yana da takun saƙa da 'yan arewa babban muhimmin al'amarin da ya fi jan hankalin jama'a musamman masu fashin baki a yankin na arewa mai fama da ƙalubalen tsaro shine wasu tsofaffin gwamnoni biyu badaru abubakar da aka baiwa ministan tsaro da kuma bello matawalle karamin ministan tsaro wanda hakan ya sa wasu masu fashin baki har ma da 'yan adawa bayyana ra'ayin cewa sabuwar gwamnatin ta nuna ba da gaske take yi a yaƙi da matsalar tsaro a yankin ba duk da cewa duka su biyun daga yankin na arewa suka fito. wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da najeriya ke jagorantar shiga tsakani a rikicin siyasa a kasar jamhuriyar nijar sanata ibrahim umar tsauri jigo ne a jam'iyyar adawa ta pdp tsarin duka da aka yi za ci ga cewa ministocin da aka ba da sunayensu kuma aka nada su aka ba su ma'aikatan za su duba da kilur sai ga cewa an raba abun biyu ne domin an rena ma 'yan arewa wayau da hankali da tunani in kika lura dukkan tsarin ya duk wani abu da ta shaye tattalin arzikin ƙasa an tura shi kudu duk wani minista da yake zai ba da magana tsaro bai cancanta ba an turo shi arewa mu a kallon da muke yi mai yiwa kila a ɗauke ni ina magana akan ɗan adawa amma duk lokacin da nukan yi magana nukan ce adawa da muke yi ba makauniya muke yi ba muna yin adawa mai ma'ana inda aka yi daidai za mu gwada an yi daidai inda ba a daidai ba za mu gwada ba daidai mai da a gyara naɗin ministocin kashi 90 bisa ɗari abinda bature ke cima misplacement of priority wato an sa su ne inda ba su cancanta ba in muka zo ga maganar badaru da matawalle in cika lura ai renin wayo ne a ce maki an ba badaru da matawalle ma'aikatar tsaro me suka sani garawa matawalle kila ya taɓa yin chairman na eh, house committee on security a kan badaru me ya sani a tsaro saboda haka eh, abun da kawai eh, gwamnatin bola tinubu ta yi shine 'yan arewa sun zaɓe ta yanzu za su saka masu don za ta yi masu turin jihar ka mutu a kuma abun da ke mu a najeriya kamar da na faɗa shi ne kowa ta kan shi yake ba ta ƙasar yake ba abun da ke akwai yanzu shugaban ƙasa na ganin cewa 'yan arewa in ba haka ya mana ba to za a taka mashi burki shi kawo bai son a taka mashi burki misali halin da muka cika ƙasar nan yanzu inda ko shekaran jiya a niger an kashe sojoji 21 an kashe 17 amma kuma shugaban ƙasar najeriya na son ya ce zai amfani da sojojin najeriya su shugabanci ecowas a je a farma nijar idan da gaske ake yi wato ba ka iya tunanin wannan ga ɗan arewa wanda ya san dangantakar da ke tsakanin nijar da arewacin najeriya da a ce benin ne can ya sani ba zai yadda a yakin ba don me don kusa suke da kasashensu ya san wannan matsala inda buhari ke mulki ba za a yadda a wannan ba a wannan tunanin ba to sai dai makusancin gwamnatin ta bola ahmed tinubu daga bangaren jam'iyyar apc mai mulki hassan sardauna ya ce ai wannan ba sabon abu ba ne wayannan mutanen tsofaffin gwamnoni ne su biyu wato shi gwamna badaru abubakar na jigawa da kuma matawalle na zamfara wanda ba su taɓa yin aikin soja ba sai gashi an ɗauke su an ba su ministocin tsaro na babba da karamin eh, minista wannan ba wani abun eh, tashin hankali ba ne ko lokacin jamhuriya ta farko an yi irin su ribado eh, ministan tsaro kuma ba abin da ya faru sai ma alkhairi abin da muke kokari ki sani shine ko duniya ta sani shine idan za a kawo su ya zamanto abokan aikinsu abokai ne wanda suka san aiki kuma za su nuna musu kwarewa da shauransu to wannan ba zai zo cikin sauki amma dai idan ana maganan yadda kowa ya rike jiharsa da shauransu ai wannan bai kai a hana ba shi ta rabi'u musa kwankwasa tsohon gwamnan jihar kano a da kuma sanata ai shi ma ya taba rikewa ba don yana da eh, ilimin wani tsaro ba ne sai dai kai ya yi aiki ne da sojoji kuma ya kawo waɗanda suka san abin da suke eh, kusa da su a hakan shi ke sa irin abin da ake nema na kwarewa ko kuma na kai ga gaci duba da irin halin da jihar zamfara take ciki lalle mutum yana bukatan kwararre wanda ya san aikin nan masani a cikakken soja inda hakan zai samu to amma duk an ba su an ba sojojin akwai an yi lokacin da an yi nsa shugaban ba da shawara na tsaro a arewa a shugaban sojojin sama da na ƙasa a arewa a shugaban hafsan sojoji a arewa director ss na arewa nia daga arewa custom controller daga arewa da makamantansu to mu abin da muke faɗi shine abin da ake ce eh, eh, addu'a da fata a nan kowa ya kai ga gaci shine waɗannan mutanen su yi nasara akan ayyukan da aka basu ko aka danka musu na amana kan jagoranta da tafiyar da eh, mulki a wannan lokacin gwamnatin shi Ahmed Bola Tinubu. Dr. Kabiru Adamu masani ne kuma mai fashin baki kan lamuran tsaro a Najeriya. Ya kuma ce akwai abin lura a wannan lamari. To muhimmin abu da ya gamu 'yan arewa sai mu ce ah, abinda inda aka hito har yanzu nan ake a ƙarƙashin mulkin shugaba buhari ya kusan ka taɓo gaba ɗaya a arewa ya danƙa ma ah, shugabancin ah, ɓangarori na tsaro sannan ga alama shi ma wannan kusan abin da ya yi kenan yawancin dukka wayan mukaman 'yan arewa ne kuma bankin mayan arewa shugabanni wanda suka yi rike mukamai na gwamna an san su an san rawar da suka taka sannan gashi ya zo ya danka ya danka musu abu na farko kenan abu na biyu abin da ya fito fili wanda kuma dole ne a yi la'akari da shi shine kasancewa cikin wayannan shugabanni wato wayanda suke rike da mukamai na minista kenan babu wani wanda yake da a baya ko ya taba aikin tsaro ko kuma yana da masaniya misali dangane da karatu kenan na bangaren tsaro wannan gibi ne to ya kamata su wa'annan ɗin shawarar da zan basu shine su samu masana wa'anda suka san harkar tsaron su jawo kusa da su wa'anda za su taimaka musu kenan ah, hadde ah, shi wanda aka ba mukamin minista na defense ah, wannan aiki ne wanda zai yi da sojoji wanda suke saye da kaki kuma gaskiya saboda yadda tsarin su yake ba kasafai suke baima wanda bai ba cikin harkar su yake ba haɗin kai irin wannan to sai ya yi takatsantsan da wannan ya san yadda zai shawo kan al'amarin in kuma muka diba gaba ɗaya dangane da bangaren tsaron kenan tsakanin shi uh, minista na defense da kuma mai bamu shugaban kasa shawara kan harkar tsaro wannan abin wato na dangane da babu wani wanda yake da ko a baya ya saka kaki ko kuma yana da masaniya kan tsaro yana iya zama musu cikas to dole su fuskance shi su magani. tantance shi baya ga haka shine yadda za su yi su haɗa kai a tsakankanin su shugaban ƙasa ya ambaci wannan a lokuta da yawa to in ba su fito da tsari ba na yadda za su yi aiki tare kuma shi wannan tsarin dole ne tsarin ya yi la'akari da shi menene muradin da ita wannan gwamnatin take son ci su tambaye kawunan su wani gudunmawa ko wani ɗaya daga cikin su ya kawo kuma ta yaya za su iya tafiya tare don su cimma wannan burin. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Rukayya Basha da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.